والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمام مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu dhalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 140 suratul baqara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعم ألا maɗaukakin sarki a wannan aya mai albarka yana kafa wa Yahudawa hujja wanda suke cewa amta kuluna kuna cewa ku yahudawan nan cewa inna Ibrahim lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wal asbad da ya'yan shi annabi yaqub din yahuda duk inda suka motsa suka zauna sai su ce ai kanu hudan duk waɗannan da suna kan aqidan yahudawa ne aqidan yahudanci suke au nasara su kuma kiristoci in sun motsa sai su ce gaba ɗaya annabi ibrahim da isma'il da ishaqa da yaquba da 'ya'yansa goma sha biyu din nan dukkan su kiristoci ne yahudawa su ce nasu ne suna kan aqidan su mabiyan aqidan su ne kiristoci su ma su ƙarya ne su namu ne suna kan aƙidan christianity to Allah ya ce ka tambaya mun yahudawa da kiristocin nan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙul ka tambaya musu ka ce mu fa a iya sanin mu mu musulmi inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati kanu muslimina la yushrikuna billahi ahada ya sani mu musulmi waɗannan annaban dukkansu musulmai ne waɗanda suka miƙa wuya ga Allah kuma ba sa shirka da Allah ba sa haɗa Allah da kowa to ku yahuda kun ce suna kan aƙidanku na shirka na cewa uzairu ɗan Allah ne kiristoci kuma kun bullo kuka ce a'a <coughs> suna kan aƙidanku na wato cewa isa ɗan Allah ne to ka tambaya mun su ya muhammad a antum a alamu amilla ku kuka fi sanin aƙidansu da addinin da suka yi ku yahudawan yanzu kenan da aka da aka turo annabi zuwa gare ku kuna cewa waɗancan kakannin kuɗin nan waɗancan ai yahudawa ne shin mu kuma ƙur'ani ya ga mana musulmai ne ba su yi shirka ba so anan a antum a'lamu amilla ku kuka fi sanin su ko Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba mushrikai bane ko kuna cewa a'a aƙidan yahudu suke ku kiristoci ku ce aqidan christianity duka aqidun ku nan biyu ne na shirka ne da Allah shi kuma Allah ya nuna gaba ɗaya su musulmai ne ba su haɗa Allah da kowa ba to Allah ya ce kun ce kuma kun zo kun ce a'a ba haka ba a antum a'lamu amilla shin ku kuka fi Allah sanin halinsu ko kuka fi sani ko Allah ne ya fi sani wa man azlamu Allah ce babu wanda ya fi girman zalunci irin mimman katama shahadatan irin wanda ya ɓoye abin da ke gaskiya ne ya ɓoye abin da ke asali gashi yadda yake babu wanda ya fi wannan girman zalunci wanda ya san haƙiƙanin abu gashi yadda yake daga Allah amma shi ya zo ya ɓoye shi wa mallahu shi Allah maɗaukakin sarki yana nan ba ba ne? ba wai rashin baya kan sanin amma ta amaluna ga abin da kuke aikata duk abin da kuke aikata Allah yana sani da shi da kirkirin kirkiran ƙaryan da kuke yi kuna canja littattafanku kuna ga mutane cewa waɗannan annaban duka suna kan aƙidanku kuma kiristoci ku kullo ku ce suna kan aƙidanku alhalin kowa da kowa daga cikin ku sun san ba haka ba ne. saboda haka babu wanda ya fi girman zalunci irin wanda ya ɓoye gaskiya da ta zo daga Allah shi kuma Allah yana sane da dukkan abin da kuke aikatawa Allah ba a rafkane ke ba yana sane Allah ya ce to tilka ummatun ummatu, khalat mu dauka ma mu ɗauka ma let azum ma eh suna kan wancan aqida to amma ai kakanni da iyaye lokacin su sun wuce ai yanzu ku ne alqur'ani ya tarar ku ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tarar ku yanzu ake magana da ku kakana annabi ibrahim da mene waɗancan sun mutu sun daɗe da mutuwa sun shuɗe saboda haka laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu abinda suka yi na alkhairi yana tare da su abinda kuma kuka yi na imaninku yana koma kan saboda haka yanzu qur'ani yana magana da ku ne ba wai da iyayenku da kakanninku ba ku ne in present yanzu ku ne anan yanzu saboda haka wala tusaluna ba mai tambayan ku gobe kiyama amma kanu ya amalun ga abinda kakanninku da iyayenku suka aikata musuluncin nan bai riske su ba ku ya riska kuma ku ake kira ku shiga musuluncin to da an taɓa kai ku ce ai kakanninmu da kaza da kaza suna kan wannan addini Allah ce kakanninku fa era su ya wuce lokacin su ya wuce sun mutu sun koma ma Allah Basu tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai tarar da annabi Ibrahim ba annabi sallallahu bai tarar da annabi yaqub ba annabi sallallahu bai tarar da ishaq ba bai tarar da isma'il ba bai tarar da waɗancan eh, annabawan ba ballantana a ce eh su qur'anin ya musu magana sun ki ku ne yanzu qur'anin ya tarar ku ake bukata ku yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba da an taɓa ku ce kakanni da iyaye mu ba ruwanmu da kakanninku da iyaye, iyayenku su ya wuce inda suka yi yana ya tabbata wajen Allah yanzu ku kuma yanzu ku yi fighting wa kanku ku yi imani ku tsira gobe kiyama ba mai tambayan ku gobe kiyama ya tada ku ya aqidan babanka ya aqidan kakanka kakanka ba ruwan shi da kai gobe kiyama yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi iya ruwa fidda kai ne ko ake kira yanzu ku yi imani da Muhammad din sallallahu alaihi wasallam na'am سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب قل الله الم... قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم so wannan aya mai albarka tana bayani ne akan canja alƙibla da aka yi aka sauya alƙibla da can annabawan da suka wuce gaba ɗayansu idan za su yi sallah za su bauta wa Allah sukan fuskanci baitul maqdis wato abun nan masallacin Qudus da yake can wato kasashen abun nan Falastin. To yanzu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi da aka aiko shi ga irin artabun da ya da Yahudawa a nan suka yi rejectin nashi aka bi musu nan aka bullo musu nan aka kira su ta nan duk sun zille sun kafurce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi watsi da su. to duk inda yahudawan suka zauna sai su rika alfahari suna bugun kirji suna cewa ai addinin muhammadun ma baya yiwa sai ya kalli garinsu sai ya kalli kasansu sai ya kalli isra'il sai ya kalli ina sai ya kalli wato baitul maqdis haka suke faɗa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya yi hijira ya bar makka ya bar makka ba ta hanyar daɗi ba ta hanyar an kore shi an fidda shi ana ta kashe sahabai ana tozarta su ana wulaƙanta su ana ci musu mutunci an hana su walwalan addini da bautan Allah subhanahu wata'ala to Allah madaukakin sarki ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hijira ɗin ya bar makkan gaba ɗaya, da shi da waɗanda suka yi imani da shi su fita kawai su koma madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma madina sai ya tarar da kabilun banu ƙuraiza yahudawa ne banu kainuka yahudawa ne banu nazir yahudawa ne mun san manzo Allah sallallahu yana jira madina ba abin da ya fara yi banda gina masallaci fara gina masallacin Quba kafin ya samu ya yi ya gina masallacin shi al-Masjidun Nabawi ash-Sharif to lokacin da ya zo din Madina yahuda suka ga in zai yi sallah sai ya fuskanci baitul maqdis can sai suna ta alfahari suna ta alfahari cewa ai dole ma duk annabin da aka aiko sai ya biye wato addinin nashi ma ba zai cika ba sai ya kalli su inda suke to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan kullu yana addu'a yana addu'a yana roƙon Allah ya daga hannu sama ya daga kai ya kalli Allah yana roƙon Allah ya canja masa fuskantan baitul maqdis din ya dawo da shi ya rika fuskantar wannan ɗakin ka'aba wanda annabi isma'il da annabi ibrahim kakanninsa suka gina domin kakannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah sai da ya zama ina jin da ya hijira ya zaman wata goma sha shida zuwa sha takwas zuwa sha bakwai yana fuskantan baitul maqdis kafin nan Allah madaukakin sarki ya canja masa yana kallon wato yana kallon ka'aba to ana ciki kawai rana ɗaya sai aka ga yahudawan nan gaba ɗaya sai suka ga manzon Allah ya canja direction ya daina kallon baitul maqdis din yanzu yana kallon ka'aba yana kallon ka'aba shine wawaye daga cikinsu dolaye daga cikinsu marasa hankali daga cikinsu sai suka rika sukan abin da manzon Allah ya yi ai annai muhammadu gashi nan shi kullum bai sun zaman lafiya alƙiblan da dukkan annabawa suka yi ta kallo kowane annabi nan ya fuskanta da ya zo har ya gama ya koma ma Allah yanzu shi ya zo ya fara kallon wajen yanzu ya saba musu shi ma ya bijire musu yau annabi ya ce a yi wannan yau yana kan wannan gobe ce ya ɗaga mutane an canja an kalli nan an kalli suka yi ta yaɗa surutai da suka iri iri iri iri shi ne Allah maɗaukakin sarki ce sayakulu sufaha'u tun kafin tun kafin a canja alƙibla ɗin Allah ce ya Muhammad zan canja maka alƙibla ka rika kallon Ka'aba amma za ka ji waɗansu wawaye marasa hankali gaulaye dolaye cikin yahudawan nan za su rika sukan al'amarinka ka yi biris da su kaman baka ji ba sai ya ƙulu sufaha'u za ka ji wawaye minan nasi daga cikin mutane za su rika cewa ma wallahu me ya juyar da su yau an qiblatihim allati kanu alaiha gabarin alqiblan da da suke fuskanta me yasa yau suka juya suka batta suka yi ta soke-soke da maganganu da aibantawa hmm? to yanzu yanzu a wanda da suka mutu kenan suna kallon nan din yanzu me matsayin su da ana nan ana kallon baitul maqdis an ce shine daidai to wanda da suke kallon wajen suka yi sallah suka mutu yanzu kuma an nuna ka'aba ne daidai to me hukuncin sallan waɗancan akwai waɗansu manya-manyan sahabai da suka zo eh, suka tambayi manzan Allah hukuncin iyayensu da ‘yan uwansu wanda da suke kallon can din har mutuwa ta riske su ba su samu suka kalli ka'aban ba me hukuncin su me hukuncin ibadan su me matsayin sallan da za su kai a can su ma yahudawan suna suka eh to wanda za suka kalli can din yanzu an ce nan ba daidai ba yanzu an juya ka aba. me hukuncin ibadan su Allah ya ce kul ka gaya musu lillahi al-mashriq wal maghrib gabas da yamma kudu da arewan duka na waye ne na Allah ne Allah yana da iko ya zaɓi duk inda ya ga dama ya ce yau a fuskanci nan gobe ya ce a fuskanci nan naka a matsayinka na bawa baka da option inda Allah ya yi da kai nan ne nan ne za ka bi to ka gaya musu da can ɗin waɗancan da za suka yi sallah suna fuskantar baitul maqdis ɗin har suka mutu a kai can ɗin da umarnin Allah ne suka fuskanta ladansu ya tabbata waɗanda aka ce su fuskanci yau ɗin su juya su ma su kalli nan ɗin su ma ladan ya fuskanta waye mai can din inda za ake kallo a daɗin Allah ne waye mai nan din inda ake kallo din na Allah ne Allah ce duka nawa ne duka kusurwoyin hudun nawa ne in Allah in na ga dama ya wuce a bari a fuskanci yamma sallah ce yamman ta waye ne ta Allah shikenan wanda suka yi a can suka mutu suna kallon baitul maqdis sun mutu a bisa umurni ne na Allah yau waɗanda aka ce su fuskanci nan ɗin su ma sun fuskanta ne bisa menene umarni na Allah saboda haka ya hadiman ya sha'u Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya madaidaiciya banda hanyar yahudawa da kiristoci a ina fata an gane ko yau Allah shi yake shirya gashi su yanzu juya alƙibla kai ya zamanto musu fitina har waɗansu sun ɓace domin duk wanda ya soki annabi ya aibanta annabi akan juya alƙibla ɗin nan ya kafurta kaga juya alƙibla ma ya zamanto dalilin kafurta waɗansu dalilin da ya sa kuma waɗansu suka shirya zuwa ga bin tafarki madaidaici domin duk wanda annabi zai abu Allah ya saukar da aya ce sami'ina wa adana wannan shine kan shirya amma mai tsaya yana suka wannan shine atacce Allah ce wa kadhalika haka nan ne ja'alnakum muka sanya ku ku musulmi mun sanya ku ku zamanto ummatan al'umma wasatan wanda take tsakatsaki ba fa gairil magdubi alaihim ba kwa wala dalina ko ina kuke in between shine musulmai sune wanda suke in between ba su ba su yahudan aqidan yahudu ba ba su ɗauki aƙidan kiristoci ba saboda haka Allah ya ce ku musulmi ku muka sanya ku zamanto ummatan wasatan al'umma wanda take tsaki domin mai kunu shuhada a alal nasi ku rika shaida a bisa ayyukan mutane duk wani musulmi da ya rayu a zamaninsa har ya mutu ya san kafirin da ya rayu da shi a wannan zamanin har ya mutu shi ko ba haka ba gobe kiyama za ka iya ba da shaida wane baya sallah wane baya sallah wane ba musulmi bane a lokacin musulman da suka shuɗe tun zamanin annabi su ma za su iya ba da shaida akan kafiran zamaninsu hakanan duk wani generation da suka zo sun san idan kana rayuwa a kabala ka san wanda ba musulmi bane a kabala za ka iya ba da shaida cewa wannan ba musulmi bane idan angon sarki kake ka san wanda ba musulmi ba eriyan. saboda haka idan a duk garin da kake musulman da suke wannan wajen suna iya ba da shaida akan waɗanda ba musulmai ba litakunu shuhada a alan nasi za ku zamanto mun sanya ku musulmai tsaka tsaki domin ku zamanto masu ba da shaida alan nasi akan mutane yanzu in kai musulmi ne kana angon ku in baka sallah akwai masu ba da shaida yana bai wani fa bai sallah in kai mashayin giya ne akwai masu ba da shaida wani fa na shan giya in kai manemin mata ne a anguwanku a duk inda kake sai an samu musulmai sun bada shaidan irin ayyukan da kake yi in kai sata kake ma akwai masu bada shaida in shaye-shaye kake akwai masu bada shaida in duk wata ta'asa da kake yi musulmin eriyan da kake rayuwa da su dole a samu waɗanda suka sani kuma za su iya bada shaida a kanka in ma alherin kake ma an sani wani na sallah eh wani muna ganin shi a masallaci eh wani ana azumi wani ana kaza tare eh wani da shi muka yi ginin masallaci tare wani shine kaza shine kaza duk abin da kake mai kyau ko mara kyau Allah ya ce musulmai suna ba da shaida a kanka kai ma ana ba da shaida a kanka shi yasa Allah ya ce wa qul imalu fa Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna summa tasarraduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce ku je ku yi ta aiki Allah yana shaidan abinda kuke yi manzo Muhammad yana shaida sannan mumunai ma suna shaida abinda kake duk abinda kake baya koyan ma mutane shi yasa kake gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabansa aka wuce da gawa kullun sai na maimaita waɗannan suka yaba magawan da alkhairi mutumin kirki mutumin Allah mutumin arziki mun yi rashi kowa ya nuna jimami da bakin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajabat aka ba a dade ba aka wuce da wata gawa aka yi ta sukanta kai an huta da kaya an huta da bala'i da musiba kai yanzu za mu yi bacci a layi za mu yi bacci za mu yi fakin din motar mu tsaf babu matsala babu tsoron cire taya ko abin nan duk suka bada mummunan shaida dai akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat ta wajaba sayyidina Umar ya tambayi manzon Allah yace ya manzon Allah a an wuce da gawan farko an yaba mata da alkhairi kace wajabat an wuce da ta biyu an yaba mata da sharri an ambace ta da sharri kace wajabat me kake nufi da kalman wajabat din nan yace wanda kuka yaba mata kuka bada shaidan alkhairi akanta aljanna ta wajaba akanta wanda kuka bada shaida akan ayyukan sharri da ta'asa wuta ya wajaba akanta na zalici ce antum shuhada'ul lahi fil ardi shine wannan ayan kunu litakunu a 'alan nas ku ne shaidun Allah a bayan kasa ko musulmi yanda kuka ba da shaida akan mutum shaida ta arziki ko ta rashin arziki haka yake a wajen wa haka yake a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ce mun sanya kuku zaman to a moderate muslim wato musulmai matsakaita wanda babu guluwi babu ɗaukan sifan yahudawa babu ɗaukan sifan kiristoci litakunu shuhada'a domin ku zo ku ba da shaida alan nasi ga mutane gobe kiyama sannan wa yakuna rasulu alaikum shahidan annabi ma muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ba da shaida akan ku kuma annabi zai ba da shaida shi ma a zamanin shi ya san wannan bai bi ba wannan bai imani da shi ba wannan ba yahude ya yaki ya kira shi yaki wancan kafiri ne kirista ya kira shi ki ya kira wannan abun nan mai bauta gumaka manzo Allah duk zai zo ya bada shaida manzo Allah duk zai zo ya bada shaida shi yasa idan aka yi tashin kiyama zaka ga mutane al'umman manzon Allah kowa yana turura zai je wajen manzon Allah sallallahu ya sha ruwa menene alkausa wanda Allah ya ce inna a'tainaka alkauthara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar manzo Allah sallallahu ya ce wani tafki ne wanda Allah ya bani shi ni kadai babu wani wanda Allah ya ba cikin annabawa yace girman shi da faɗin shi a square meter ɗin shi ya kai daga makka zuwa yemen yace ce kofunan da ake shan ruwan da shi wannan ruwan alkautaran yawan wato adadin taurarin sama ruwan kuma paris Pat ne sannan zaƙin shi ya fi zuma in ji manzon Allah ya zai zo ya rika shayar da al'ummansa kowa ya zo ya ɗiba ya sha ya sha ya sha saboda za a yi tsayuwa mai tsawon gaske na shekara da shekaru a filin tashin kiyama za a tsaya kwatankwacin fi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanati za a tsaya a gaban Allah subhanahu ta'ala kamar na tsawon shekara dubu hamsin ana tsaye tsirara haihuwan uwa kawai za a tsaya a gaban Allah shi kuma Allah bai ce ma kowa kala ba Allah yana kallon kowa a tsaya a tsaya a tsaya a tsaya kuma inda ka kafa kafan ka kai attention ka tsaya to ba zancen wai ka dan matsa da kafan ka irin ka gaji din nan bari ka canja tsayuwa babu manzo Allah ce in kaga ka canja inda kake tsaye din nan to an an gama maka tambayi la tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'i in kaga ka matsa daga inda ka tsaya ka yi attention din nan to an tambaye ka abubuwa hudu rayuwanka yadda ka tafiyar da ita samartakanka lokacin da kake matashi mai ka tafiyar da wannan samartakar naka har tsufa ta zo ta same ka ka tafiyar da ita a rawa ne kawai kai dan rawa ne kai dan disco ne ka tafiyar da ita a kwallo ne kawai ina ka je kwallo ina za ka kwallo daga ina ka dawo kwallo ina za ka kwallo me kake kallo kwallo me amanne a ɗakin ka kwallo hiran me kuke kwallo tattauna da me kuke kwallo ne kawai ba tasbihi ba koma da komai kawai kwallo ne kwallo ne a a disco ne kullum aktowa ne aktowa ne yar fim din nan yar kaza shi ne kawai da maka an gama tambayan ka gaba ɗaya ma a tambayi mai kuɗi ina ya samu kuɗin shi sannan yaya spending nashi tambayoyi guda biyu a tambayi mutum kowa to za a tsaya a kwatankwacin wannan rana saboda wannan tsayuwan da za a yi duk wanda ya sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innan ya zo yayi wannan tsayuwan ba zai ji kishi ba ka tuna tsayuwa za a yi kuma a kan rana mil ɗaya Allah ne ya san mil ɗin irin mil din zamanin mu ne irin mil din zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wutan nan na stadium ne inda take haska daidai haka za a kaga ranan kan mutane Allahu a'lam amma fa an ce zaka je kokwalwa yana tafarfasa kaga mutum yana gumi gumi yana zuba kuma baya gangarawa gumin a idan ya gangaro ya gangaro sai ya rika binka wani ya tsaya daidai idon sawunsa gwargwadon zunubanka gwargwadon Eh, zufan da inda zufan zai tsaya maka wani ya kama shi wajen gwiwa wani ya kama shi wajen cinya wani ya kama shi wajen kugunsa wani ya kama shi daidai kirji wani kuma sai ya nitse a ciki zunuban a haka suke yana eh, eh, zufan na taruwa amma yana binka ne baya irin gangarawa din to kaga irin wannan tsewan ai yana bukatan tanadi ka tashi daga kabari ma malam ka shekara dubu a kabari dubu uku dubu hudu ma malam ka riɓe ma aka ta da kai eh, kana jin yayin da za a haɗa halittanka a kabari a tada da kai za a ta da kai da loman tuwa a cikinka za a ta da kai da miya za a ta da kai da shinkafa za a ta da kai da abinci a ciki duk fa sun ruɓe haka za ka tashi empty stomach mu duba munna za mu ci three square meals amma da safiya ta yi ma mala ana kokari a ɗora abin karyawa he ka ji ka in baka karya ba zuwa sha biyu kaman za ka faɗi mamala kana jiri ɗazufa zuba ka ci na safe ka zo ka ci na rana Ke ba ma ka ci da ranan ba wallahi amma duk da haka ma mala na dare ya zo kuma ka ƙara lafta wani amma wai ƴan awowin tsakaninka da asuba kawai ma malam tuwon ya yi melting ya daji su babu shi a cikinka kawai za ka ga da an tashi asuba ɗin nan kawai kicin ake tasan ma za a haɗa breakfast to ina ga wanda ya yi shekara nawa dubbai a kabari ma malam shi ya fi cancanta ana tada halittarsa, ya nemi me ya nemi abinci mu duba ashabul kafi baccin shekara na suka yi ɗari uku da tara amma suna tashi kawai daga baccin nan ya ce kawai suka haɗa kuɗi ta ce arsilu a haɗakun bi warikikum hada faliyatikum bi ta'amin ko falyanzur ayyuha asqa ta'aman waliyatikum bi rizqin minhu waliyatalaffa fala yushranna bikum ahada suna tashi kawai ma malam kuɗi suka haɗa suka tura wani ɗaya ce ya je ya ta sanda ya sayo musu abinci mafi kyau mai daɗi su ci to gobe kiyama za a tashi cikin yunwa ba ruwa a ciki ba abinci a ciki a zo a yi tsayuwan da ta kai shekara dubu hamsin ma mana a rika tafiya kuma za a je filin tashin kiyaman nan wuta ta biyo mutane tana koransu ta kwana inda kuka kwana ta tashi inda kuka tashi duk wannan long journey din duka ba komai a ciki ba abinci ba inda za a ci abincin ba kayan abincin babu komai a ji a yi wannan tsayo shi yasa manzo Allah zai kira al'umman sai ba su ruwan alkausara su sha to daga wannan shi kenan ba za su sake kishi ruwa ba har a gama abin da za a filin hisabi filin kiyama can in zan tsayuwa ta tsaya a ce limanil mulkul yauma zai ce ya waye mai mulki yau za su ce kai ne Allah kawai sai wannan da muka yi duk masu shugabannin ba mu ga wani yayi magana shiru kake ji nan za a tasan ma annabi adam ya ce ba zai iya ba a tasan ma annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba a tasan ma annabi musa ya ce ba zai iya ba a tasan ma annabi isa ya ce shi ma yana da kes da kiristoci bai san yadda za a karasa ba sun kala mai sun ce wai shi allah ne shi ma yanzu bai san yadda za a gama kes din shi da su ba eh, ya isa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ba ma kultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudu Laha rabbi wa rabbakum ba abinda na ga musu face abinda ka aike ni in faɗa Shi shine ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin lokacin da nake rayuwa Allah ka shaida haka na faɗa amma ba walan ma tawfaisha ni bayan ka ɗauke ni na mutu ya Allah kai ka san abinda suka kirkiro daga baya ya Allah in tu'azzibhum fa innahum ibaduka in zaka azabtar da su ya Allah kai adalci bayin ka kawai to ka gani sai a zo wajen annabi salsala ce dama tawa ce kawai ya yi wani irin sujada a ƙarƙashin al'arshi kalmomin da zai yabi Allah da su ma a ranar ne Allah zai installin masa su kawai automatically sai annabi ya yana furta su kawai Allah ya Muhammad daga kanka ka roƙa an baka duk abin da kake so an baka to ina fata an gane ko to shine anan Allah maɗaukacin sarki yake cewa a litakunu wa kunan rasulu alaikum shahidan to a lokacin da za a je a sha ruwan alkausaran gaba ɗaya al'umma annabi ne za a gudu a je a sha sai annabi ya ga ana eh, mala'iku suna dukan waɗansu suna komar da su suna komar da su manzo Allah ce qaumi qaumi mutane na mutane ummati ummati mutane mala'iku ce ya Muhammad waɗannan baka san abin da suka yi ba bayan ka mutu baka san abin da suka yi ba bayan ka mutu sun canja sun canja ina fata an gane kaga a wajen shan ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya gano wanda suka sha kenan su suka yi imani da shi wanda ba su sha ba su ne kenan ashe ba su yi imani da shi ba to haka al'amarin zai kasance Allah ubangiji ya samu dace muna cikin waɗanda za su ci nasara a gobe kiyama وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu sanya wannan alƙiblan da kake kanta ba ta yanzu da muka juya ta zuwa gare ta ba mu sanya ka ka bi ta ba ba wani abu bane yasa muka canja maka ba illa li na alama face don mu jarrabi mutane ne muga ga wane ne man rasula wanda zai bi manzon Allah Min man yanqalib ala aqibai da wanda zai juya ya ki maka biyayya kun ga yahudawa da masu suka da waɗanda suka kin nan duk sun samu an samu failuwa a ta bangare su wanda kuma suka mika wuya suka juya suka yi sallata Ka'aba din tare da manzo Allah kaga su sun ci menene sun sun ci jarabawa Allah yana cewa annabi duk abin da kaga nayi don in jarrabe mutane ne duk abin da kaga Allah ya yi umurni da shi don ya jarrabe mutane ne ina fata an gane domin ya ga cikinsu ya a samu feluwa cikinsu a samu waɗanda suka yi fafin suka ci kawai shi ke a promotin nasu aljanna shi yasa duk abin da kaga Allah ya halatta mana to sai ya manna haram a jikin shi haka suke tafiya duk abin da kaga halal ne to in ka duba gefen shi insha Allah sai ka samu haram is attached to it duka don me don Allah ya jarrabe mu ne ya ga wane ne mai imani kaga a kasuwanci in kana kasuwanci akwai riba halal ne riba kuma fa to suna manne dukkan su ƙari ne dukkan su ƙari ne haka za ka tara in ka je shago za ka sai mineral to ya ka samu giya a cikin firistin a manne abun sha na kwalba wannan na kwalban na haram wannan kuma na halal ne komai sai ka same su a haɗe hatta mace wajen saduwa da ita ga na halal inda za ka yi a samu lada ga kuma wanda in kai ta nan kuma shi kuma la'ana ne Allah ya la'anci ɗan liwaɗi ko wanda ya zo wa matan shi ta baya sai ka samu kusa da kusa suke ga wajen la'anan ga wajen samun ladan duka kusa da kusa komai Allah maɗaukakin sarki ya halitta sai ya sanya in halal ne sai ya sanya haram kusa da shi domin ya jarrabe ka ne kawai ina fata an gane ko Allah ya ce wannan jaraba da muka canja ma alƙilla da muka yi direction din nan daga Baitul Maqdis ka kalli abin nan Allah ya ce mun yi shi ne domin mu jarrabi mutane mu san waɗanne ne za su maka da'a su bi waɗanne ne kuma za su faɗi su juya baya su rika sukan abun wa in kanat eh, wa in kanat lakabiratan gaskiya wannan jarrabawan babba ce canjawa daga baitul maqdis da aka saba shekara da shekaru duk annabawan Allah da Allah ya saukar da manzanni nan suka kalla yau rana ɗaya a ce an canja shi kawai within within minti biyu an canja an ce an mai da shi ka'aba Allah ce wannan abun yana da wahalan gaske zuciya ya karba wa in kana lakabiratan amma illa alal ladina hadalla sai waɗanda Allah ya shirye su ila siratin mustaqim su ne za su karɓi abun izini cikin sauƙi kawai wa ma kana Allahu a imanakum Allah canja alƙibla ɗin nan da yayi daga can zuwa nan Allah bai yi ba don ya tozartar da ladanku da da ladanku da kuka yi kuna kallon can sallolin da kuka yi kuna kallon can ɗin ladanku na nan Allah maɗaukakin sarki bai swafin nashi ba haka nan ma nan yanzu ma inda kuke fesin shi ma ladan shi yana nan a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ba zai taɓa tozartar da ladan ku ba inna Allah lalle shi Allah bin nasi ga mutane la ra'ufur rahimun mai rangwame ne mai jin kai ne mai tausayi ne ta sai aka samu wata jarraba kuma manzo Allah yanzu da ya withdrawing ya canja daga Baitul Maqdis ya kalli abin nan Yahuda sun soke shi ko suka yi ta sukan shi su ma yanzu da ya fuskanci Ka'aba din sai ƙuraishawa su kuma mushirikan makka da ƙuraishawa suka ce ehe muhammadu ya gudu ya bar mu ya koma madina to gashi nan da ya je can ɗin ma ya ga ba kanta addini ma yanzu sai ya kalli ta inda muke su ma eh tunda kun ga yanzu har ya ɗan juya ya ga sallan ma ba za ta yiwu ba sai ya ga yana kallon makkan to suna a zai dawo zai dawo ɗin a haɗu a bauta gumakan ai ya fara sun shinawa in kun ga mutum ya dan fara kaza da <laughs> makamata su kuma wawaye su yi magana ta nan nan ma wawaye su yi magana ta nan ana nan din an yi magana ana an juya an koma can din ya za ka yi ga gamsar da mutane shine ka bi abin da Allah ke kawai mutane ba ka taɓa gamsar da su ina fa kun san a makka akwai gumaka nawa 360 kamar yadda na faɗa to suka ce muhammadu ya gudu ya bar ka'aban ya bar allolinmu da suke ka'aban yanzu kuma ya je ya koma makka din an sau ya koma madina an saukar masa da aya an ce kallon ka'aban nan fa shi yafi yanzu san ga kallon allolin musu yanda shi ɗaya nuna musu yanzu kallon allolin su ne ci kuma to suka ce very soon zai dawo ma a haɗu a bauta kan ku kyale shi kawai to kun ga shi yasa Allah ce za ku ji wawaye suna maganganu daban-daban daban-daban na'am قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنول فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبئوا قبلتك ۖ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد وما وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله مدوكتين سركي يتوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء يا محمد منا غنين ججو يا وانفسكنك دقا سما نعم نميجي نعم ta akwai mai musulunta kana jin hausa? sosai sosai ka zo ka musulunta ne? ta a ce ashadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا anna muhammadan rasulullahi wato ka shaida ka yadda ke nan babu abin da za ka bauta Allah ne kadai shi kadai ka yadda kuma annabi muhammadu ka yadda manzo ne na Allah ka yi imani da wannan sallallahu alaihi wasallam to daga yau ka zama ko musulmi da ka faɗi wannan kalma mai albarka a ya sunan ka da eh aramin aramin 对，要好，号晚练结束。阿妹，阿妹。 cikinmu ba a nan ƙarya ana ɗan taɓa ƙarya ana ɗan taɓa Allah dai ya yafe yawwa to kaga shi daga yanzu babu komai an swafin an share shi Allah ubangiji ya tabbatar da shi akan addini manzo Allah sallallahu Allah ya ce ya Muhammad wato muna kallon fuskanka daga sama kullum sai ka ɗaga hannu kayi roko ya Allah ka canja mu alƙiblan nan ya Allah ka canja mu alƙibla ya ɗaga hannu yana roƙon Allah an akan Allah ya canja masa alƙibla daga kallon baitul maqdis zuwa kallon ina ne ɗakin Allah mai alfarma ka'aba wanda annabi Ibrahim da annabi Ismail suka gina kun ga manzo Allah sallallahu alaihi sai da yayi wajen wata goma sha takwas yana roƙon Allah kullum kullum Allah ce muna ganin fuskan ka ya Muhammad daga sama wannan ya nuna Allah aina yake kenan Allah yana sama da yana ko ina da annabi sai ya kalli kasa haka amma Allah kullu haka manzon Allah yake kallo ina fata an gane kullum manzon Allah dai yana sa buri ko Jibrilu zai sauko ya ce an canja alkibla saboda haka Allah ya ce qad nara taqallabu wajhika fis sama muna kalle yadda kake jujjuya fuskanka kake daga fuskanka zuwa sama ya Muhammad kana roƙon mu to yau mun amsa maka saboda haka falan walliyannaka qiblatan fardaha wallahi za mu juyar da kai za mu fuskantar da kai zuwa alƙiblan da kai ɗin kake so kuma ka zaɓa saboda haka ga command fa walli waje haka al-masjid haram daga yau ka juyar da fuskanka ka fuskanci masjidul haram wato ka fuskanci ɗakin ka'aba ku kuma mabiya annabi muhammadu din sallallahu alaihi wasallam ku mumunai musulmai wa haisu ma kuntum duk inda kuke a duniyan nan in ji Allah fawallu wujuhakum kuma ku fuskantar da fuskokinku ku juyar da fuskokinku shatarahu setin ɗakin ka'aba wa innal ladina utul kitaba su kuma yahudawan nan da kiristocin nan la ya'lamuna suna sane da cewa lallai lallai annahu alhaqqu min rabbihim fuskantar da alqibla din nan gaskiya ne daga ubangijinsu wannan abun tabbatacce ne cewa al'umma a addinin manzo Allah sallallahu alƙibla za a ka'aba za a fuskanta suna sane da wannan abu amma su ne suka fi kowa surutu suna sane a littattafansu la ya'lamuna na annabul sun san annabi gaskiya ne daga Allah abun da ya zo da shi gaskiya ne juya alƙiblan daga baitul maqdis zuwa can gaskiya ne sun san wannan gaskiya ne tabbatacce daga ubangijinsu amma suka kafurce suka zo suna sukan abun ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha kaza kaza Allah ya ce wa mallahu bi gafilin amma ya amul Allah ya ce ina sanin da dukkan abin da suke aikatawa da abin da suke furtawa da suka da suke yi da batanci da suke yi duk Allah ya ce ina sane da su ba wai ban sani bane ko ina cikin rafkana Allah ya ce ina sane da komai na'am Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar maka ya Muhammad wala in a alladhina utul kitaba waɗannan mutum biyu group biyu Yahudawan nan da Kiristocin nan da zaka zo musu bi kulli ayatin da dukkan wata aya duk wata mu'jiza duk abinda suka ce ka musu ka musu ka ce wata ya sauko ya sauko ka ce a musu kaza a musu kaza a musu kaza Allah ce da za ka zo musu da dukkan abin da suka nema na mu'ujiza a musu su gani ma ta bi ƙiblatuka har abada ba za su bi alƙiblanka ba ba za su bi ba babban mu'ujiza ai ba ta wuce a tauran da ke hannun su. ba abin da ba a bayyana musu ba na zuwanka ba abin da ba a bayyana musu a cikin injila na zuwanka wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad duka an musu albishir to ka fita hanyar su kawai su ce in kana so mu yi imani ka hau sama ka sauko a'a ka zo kai da Allah a'a ka kawo mala'ika ya tsaya a gaban mu a'a a ture duwatsun nan su su so su koma can a sun matsi makka a samu yalwa da fili a makka a'a a maida musu ƙasar laraba jeza ɗin sahara nan ta zama to ƙasa ta shuka ta yabanya a fito musu da kaza a maida safa da marwa wannan mountain ɗin su zama to gold ko su rika tara suna sayarwa ko suna abun nan fitina dai kala kala ga ta yace duk abin da suka roka din nan da zaka kawo musu daya bayan daya daya bayan daya da zaka sau karanta musu ayoyin alqur'anin daga farkon qur'anin har aya ta karshe ma tabi'u qiblataka ba za su taba barin wannan sun zuciyar nasu su bi addinin ka tam kaga mushrikan laraba abba abin da sa suka kafirce manzo Allah saboda su Abu Jahal Uh, su umayya bin khalaf suna ganin yanzu su ne shugabanni a makka masu faɗa a ji yau fa da sun musulunta sun zama to under command din wane ne annabi sallallahu alaihi yau fa da sun musulunta gaba ɗaya mutane ba za su bi su ba kuma annabi za a bi amma yanzu inda suke dinnan su ne masu faɗa a yi a yi a bi a yi kaza su ne tattalin arziki da economy na makka da kasuwanci da menene duk suna ƙarƙashinsu? su yau fa wannan girman da wannan suna gani yau in sun musulunta suka sun koma karkashin annabi ba su da sai kuma fawa ta koma sai abin da annabi ya faɗa su ma yahudawan haka su ma kiristocin haka manyan su shugabannin su kenan shi yasa saboda su yi maintaining din wannan positions da suke da shi high high position nan sai suka je suka canja attaura din saboda kar mutane mabiyan su su leko su ga faga abinda attauran ya faɗa daban abinda suke faɗa ban su musu bore su basu su su musulunta idan suka musulunta gaba ɗaya sun bar waɗancan kenan without power in ka da mabiyiwa ka shugabanta to shi yasa suka je suka yi ta canja attauran kai suka ki su bi annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ce na san duk yanda ka kawo musu wata aya ba za su bi ka ba kai ma na san kai ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma anta bitabi'in qiblatahu kai ma na san ba za ka sake addinin ka na musulunci ka sake qur'ani ka sake tauhidi ka sake Allah ka je inda addinin da ake ce uzairu dan Allah na san kai ma ba za ka yi haka ba na san ba za ka sake alqur'ani nan ka sake musulunci nan ka koma inda ake ce Isa dan Allah ba ne. na san ba za su bi naka ba kai ma na tabbata ba za ka bi nasu ba wa ma ba'aduhum bitabi'in ba'adin Allah ce su ma da za a bar su su isu Yahudu da Kirista da Kiristocin su ma ba za su bi junansu ba ba su suka yi ta kondemin juna ba su waye suka ce laysatil yahudu ala shay'in wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa qalu kunu hudan tahtadu wadan suka ce a ah, au nasara tahtadu wadan suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan suka ce ƙarya ne au nasara dai haka suke ta'artabu da junansu tuntuni su kansu in an bar su su yahuda da kiristoci ba sa jituwa ba mai shiga addinin wani so na imani yanda su ba za su shiga na junansu ba ba za su shiga naka ba kuma musulmi na tabbatar ba za ku shiga nasu ba in ji Allah wala in ittaba'ata ahwa'ahum ya Muhammad idan ka kuskura ko da wasa ko kai musulmi ka kuskura ka sake musulincin nan ka biye wa addinin su Allah ya ce me ahwa'a ka gani Allah baya san baya kiran addinin su addini baya kiran abin da suke kai addini a can yana kiran su son zuciya kawai in kai ka kuskura kai musulmi ko kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake saukar maka da alkur'ani na ka kuskura ka sake musuluncin nan ka koma son bin zuciyansu min ba'di ma ja'aka minal ilmi bayan ilimin nan ya zo maka na alkur'ani ilimi na gaskiya gaskiya ta zo maka ka sake ma malam ka fada addinin yahudawa bi ma'ana sun zuciyarsu ko ka fada sun zuciya na kiristoci to innaka idhal lamina zalimin ka tabbatar ka zaman azzalimi ka zalunci kanka kuma inna allaha la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai ina faso duk musulmi da ya sake addini ya fada can Allah ce ka zalunci kanka kawai Allah ya ce allazina atainahumul kitaba الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين التي الذين وان سدغ cikin yahudawa da Kiristocin da muka basu su attaura da injila din yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kullo yazo a matsayin manzo ya arifunahu sun san annabin tsaf kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san 'ya'yansu na cikinsu. Allah ce cikinsu akwai wanda suka musulunta wanda wanda muka ba su ilimin attaura muka ba su injila din muka bayyana musu sifofin annabi suka karanta suka haddace to da annabin ya zo suna gani shi suka gane shi suka yi imani da shi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum suka suna gani shi suka yi imani da shi irin su abdullahi bin salam ba yahudi ne irin suna jashi bangaren kiristoci kenan irin suna jashi ana karanta musu suratu maryam yayi imani kawai ya yadda na umar yace ya tambayi najashi ya tambaye shi yace najashi eh, abdullah bin salam kai abdullah bin salam na umar ya tambaye shi ya kuka kuka san annabi yace komai nashi yana cikin littattafanmu mu kuma ni na san annabin nan in na gan shi fiye da yadda na san ɗana sai sai umar ya ce a ah, ya za a yi kasan shi kamar ya kasan shi fiye da ɗan da ka haifa na cikinka ka san annabi fiye da ya ce e Allah ne san matata ɗan da ta haifa ruwana ne ko ba na ba ne Allah ne dai ya sani kai dai ana haihuwa maka kawai naka ne ruwan zalla a haɗe da na wani ne menene menene Allahu tunda dai ta haihuwa ɗakinka a matsayinka namijinta, dole ka damƙe shi ka riƙe shi a matsayin ɗanka ne ina fata an gane kaga yace wancan ba da garanti amma wannan garanti kawai nake da shi domin littafin daga Allah yake kuma shi ya gaya mun ga yanda manzon yake saboda haka in na ganshi dole in san shi fiye da ɗana haka Abdullahi bin Salam yace radiyallahu anhu Allah mun yadda da shi fa yahudi ne yana ganin annabi ya imani waɗansu su su yi imani amma wa inna fariqan minhum waɗansu kuma daga cikin yahudawan da bangaren kiristocin la yaktumuna al-haqqa sai suka boye gaskiyan da take cikin littattafan su game da annabi suka boye wa hum ya'lamuna suna sane sai suka gudu suka yi ta canja sunan annabi da sifofinsa da kaza da kaza da kaza da kaza domin idan suka ce ba shi bane ne mabiyansu suka zo suka karanta suka ga shi ga abin da ya ce ga sifofin wanda aka ce zai bullo kuma ga shi su ne a tare da shi jama'a za su tarwatse su basu sai suka yi sauri suna ganin annabi yana fitowa daga ba daga cikinsu ba daga laraba sai suka gudu aka kira mitin kawai a je a canja komai nashi da yake cikin littattafan a yi distorted a canja inda aka ce dogo a ce gajere ne inda aka ce kaza a ce kaza inda aka duk wata sifa ta manzo Allah suka kawo contrary to wannan sifa suka kawo kishiyanta Allah ya ce to ya ga sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga qur'ani nan da muka saukar maka ya muhammad to alhaqu gaskiya ne shine gaskiya min rabbika daga ubangijinka fala ka kunan nan almuntari na kada ka kuskura ka rika doubting ko ka rika samu shakka game da qur'ani nan gaskiya ne kake rike da shi daga Allah ina fata an gane ko na'am ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله مدعوك كي سركتش النبي صلى الله عليه وسلم ولكل وجهة huwa muwalliha kowa daga cikin annaba wanda suka wuce akwai direction inda muka ce ya fuskanta a zamaninsa kai kuma da ka zoya Muhammad mun ce kai ka fuskanci ina ka fuskanci Ka'aba to wali kullin wijhatu kowa yana da inda muka fuskantar da shi ya kalla da shi da jama'ansa na ibada huwa muwalliha inda ya juya ya kalla saboda haka kai yanzu mun fuskantar da kai nan annabawan da suka zo kafin ka sun kalli nan kai kuma da ka zo mun ce ka kalli nan kaga kowa da nashi inda muka bashi yanda muka baka littafin ka daban da nasu haka nan ma muka sanya alkiblan kowa daban da nashi saboda haka ka fuskanci alƙiblan ka kawai fasta bikul khairar ku je ku yi ta musabaka ku yi ta gasa wajen aikata alheri ku je ku yi ta sallah ku yi ta nafilfilu ku fuskanci inda Allah ya ku fuskanta ku je ku yi ta gasa da abin nan da rige-rige wajen aikata alkhairi aina ma ta kunu duk inda kuka kasance duk inda kuka shiga ya ati bikumullahu jami'an Allah zai zo da ku gobe kiyama ya tsai da ku a gaban shi inna Allah shi Allah ala kulli shay'in a bisa dukkan komai qadirun mai iko ne ya aikata shi da ku da yahudawan da kiristocin da masu bauta gumaka din da ku da kuka yi imanin da waɗanda suka yi su fuskanci inda muka ce su fuskanta da waɗanda suka fuskanci can dukkan ku aina mata kunu duk inda kuka shiga duk abin da kuke duk abin da kuke kai za ku mutu kuma ya ati bikumullahu jami'an Allah ya zo da ku gaba ɗaya gobe kiyama ko accountability ko a tambaye shi hujjan da yasa yake yayi kaza bayan an ce yayi inna Allah shi Allah fa ala kulli shay'in qadir a bisa dukkan komai mai iko saboda haka kai maintaining ku yi riko da inda nace ku kalla kawai wa min haythu kharajta ta duk inda ka fito a duniyan nan a sakon duniyan nan an ka fito ta gabar ko ta yamma ko ta arewa ko ta kudu duk ta inda ka fito a duniyan nan in ka tashi yin sallah fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ka fuskantar da fuskan ka setin inda ta ka'aba yake inda direction din ka'aba yake fuskantan ka'aba din nan innahu lal haqq gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka wannan shine gaskiya ya muhammad wa mallahu shi Allah bai kasance ba bi ghafilin rafkanan ne amma ta ga dukkan abin da kuke aikatawa duk abin da kuka aikata na ibada na da'a na menene Allah yana sane da shi su kuma abin da waɗancan suka aikata na bijirewa na sabawa na jayayya na menene duka Allah madaukakin sarki yana sane da abin da kowa yake aikatawa Allah madaukakin sarki ba rafkanan ne bane Allah ya sake emphasize ya ce ina tabbatar ma fa wa min haythu kharajta duk inda ka fito a duniyan nan fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ka fuskantar da fuskanka in ka tashi yin sallah towards ina towards masjid al haram wato ka fuskanci setin ɗakin Ka'aba ta inda alkibla take ku kuma mabiyan annabi din sallallahu alaihi wasallam musulmai mumunai kuma a duk inda kuke wa haythu ma kuntum duk inda kuke a saƙon duniyan nan in kuka tashi yin sallah wallu wujuhakum shatarahu ku fuskantar da fuskokinku setin shi wannan ɗaki ɗin li'alla ya kuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalam saboda kar mutane su zamanto suna da wata hujja a kanku da za su rika faɗa kar ku damu kar ku kula kar ku ce kowa ba za ku yi abin nan ba don mutane su rika kafa hujja akan me yasa kuka fuskanci nan me yasa yace illal ladina zalamu minhum ba masu wannan magana sai waɗanda suka zalunci kansu saboda haka za ku yi ta suka ku yi ta su ku yi ta jin suka ana sukan ku yahuda suna kwanje ku suna ce kun kafircewa alƙiblan annabawan da da suka wuce su annabi ibrahim su annabi hudu su annabi musa su duk can suke kallo ko kun zo kun yi tawaye kaza kaza kaza kaza kaza yace duk abinda mutane za su muku ko za su faɗa muku fala takshawun kar ku ji tsoron ku ji tsoro na wa shauni ni Allah da nace ku kalli nan din ku ji tsoro na ku kalla ni za ku ji tsoro na amma zancen mutane da surutun mutane zargin masu zargi da ɓatancin masu ɓatanci duk wannan kar ya tsoratar da ku ni Allah da nace ku yi din ni za ku ji tsoro na nayi haka din ne wali utimma ni'imati alaikum domin in ƙara ta wata ni'ima ta a kanku wala allakum tahtadun sannan idan kuka yi haka kun ƙara kuma tabbata akan shari'a ina fata an gane ko to waɗannan su ne ayoyin da za mu eh, eh, suka samu a yau innan da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka ya mana muwafaka ya ba mu ladan su abinda muka yi na kuskure Allah ubin ya gafarta mana amin ya rabbal alamin sha Allah gobe ne gobe ashirin idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana in muka kai gobe ashirin to eh, daren eh, eh, gobe ne za mu fara da dare shine daren ashirin da ɗaya kuma muna tahajjude karfe ɗaya ne mu tashi karfe uku da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wani irin malami an duba ma malami ne boka ma malami ne mai sihiri ma malami ne na? eto eh in malami ne na sunna ya eh, ya halatta malam a sa ni addu'a ina neman wani bukata a wajen Allah subhanahu ta'ala aure nike neman Allah a sa ni addu'a abun ah, Allah ya sa mu dace wannan shine amma idan kuma wajen boka ne da menene wannan haramun ne zuwa wajen shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka yi kwana arba'in kana sallah ba a karɓa maka ba ka je gun boka kawai kana neman ganin shi ko da daga zuwan ka yace ka dawo gobe to wannan zuwan kawai da kai ba kama bayyana masa abin da ya kawo kama ba kenan annabi sallallahu alaihi ce sallan kwana arba'in ne za yi sai ba a karba maka ba idan kuma har ka gaya masa damuwanka ya gaya maka gashi gashi nan kuma ka yadda kai imani to ka kafurcewa dukkan abin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko ba abin da ke ruguza mutum ya kassara shi irin shirka irin shirka boka suna nan ɗan duba suna nan duk ga sunan Allah ubangi ya tsare mu ya kare mu musulmi aka ce ai haƙƙul muslimi alal ne haƙƙin musulmi akan musulmi idan guda uku ne idan yayi atishawa ya ce alhamdulillahi ta ce mai yarhamukallah mace ce namiji ne ajnabiya ce muharramarta ne ba abinda a wannan eh, hadisin bai keɓe kowa ba haƙƙin musulmi ne akan musulmi eto eh, don me aka aje karen akwai karnuka ai da aka aje guda uku wanda su babu babu haramci mutum ya mallake su kare da zai maka gadi kare da zai maka kiwo na dabbobinka da karen da eh, karen farauta wannan babu laifi don ka ajiye su a gida amma karen da ake a cewa kawai wanda mala'iku ba sa shiga in yana nan shine irin karen da nayi yi bayanin shi kwanaki irin na turawa din wanda za a sa mai cin kawai ba dan gadi ba ba dan kiwo ba don a madadin yaronta da ya gudu ne kawai ya bata ina fata za a yawo da shi a gaban mota ajiye shi akan gado ajiye shi a falo kan kushin haiwan babu gaira ba dalili babu wani amfani ya zama kaman ado kawai irin wannan karen ake nufi ta isra'i shine tafiyan dare duk wani joni tafiya da za a yi shi daga gari zuwa gari da dare ana kiran shi isra'i tafiyan dare shine fa asri bi ibadika bi bi ibadika bi qit'in min al fa asri ka tafi da dare da wani yanki na dare duk wata tafiya da za a yi indai a yanki ne na dare ana kiran shi Isra'i to tafiyan da manzo Allah ya daga Makka zuwa Baitul Maqdis da dare yayi tafiyan nan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawrahu wannan shine Isra'i mi'irajin kuma daga baitul maqdis din zuwa menene zuwa sama shine ake kira ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi ko fi yawmin kana miqdar ko 50 alfat al mi'raj shine tashi daga kasa din zuwa sama shine mi'raj nuzuli kuma daga saman ayyuka shine nuzul eh wannan shine so isra'i daga makka zuwa baitul maqdis da annabi ya tafi a haka

an ce Allahu Akbar to he ya ga kawai kaman ma he ya haka bari ya isar da abin da zai faɗa da sau ba yana nuna abin nan bane <laughs> ina fata an gane ko kai kana daga ina na'am dama ta hajjud ka ai dama liman ake bi kai kana daga ina kake so ka bi shi ina fata an gane idan masallaci idan misali masallacin a anguwa yake kamar nan haka matan da suke nan cikin gidaje za su bi wannan babu laifi kamar a ce babu provision na mata inda za su yi abin nan za su iya bi daga gidaje babu laifi malamai suka ce idan titi ya raba ko layi ya raba ka da masallaci yana can kana nan ba za ka bi wancan masallaci a'a sai dai ya bude qur'ani yana kallo dai idan shi yana bi wannan babu laifi liman yana karatu ka bude qur'ani kana bi amma ba yana karatu kana karatu ba me aka yi kenan yana husari kai kana abdulbasir wance yana shirin wance yana su dai suke nan wance yana asalin muryan shi na allo masallaci ya rude ke sai dai babu laifi mutum shi ya bude qur'ani yana follow up kai yana karanta yana ganin ayoyi domin kaman kai ne ake karanta maka qur'ani ana dan tayar maka wataƙila sai ka ga ashe da nan kaza nike faɗa sai yau na ji yadda ake faɗan shi wannan babu laifi insha Allah kuma yakan dan hana mutum ya dan yi bacci babu laifi malamai suka ce insha Allah na'am to Allah ubangi ya ji kanta na'am maman Jamilu nan take Camrod danta ya rasu kwaya ɗaya take da shi namiji ya rasu kwanaki ta ce a sa shi addu'a Allah ji kanshi ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa Allah ba ta haƙurin ƙara jure wannan rashin ko kuma Allah kyautata namu din a sa a a ginin makaranta to insha Allah sai masu addu'ar jarabawa kuma da marasa lafiya da kuma sanarwa akan wannan aiki da kai bayan na asibiti na'am eh ka sanar sun ce ranar tantancewa shine ranar alhamis da juma'a wato ɗaya ranar da za a fara yin kuma ranar da sabar da kuma wasu kawai a nan asibitin musulmi da ke sada wa su da lokaci da ke karanta insha to duk wanda yake da lalura ta kaban ciki da menene ɗin he ya je idan aka faɗa mai irin ciwon he a tantance shi ranar alhamis da juma'a yawa shi kuma aiki za su yi aiki sojiri din ranar asabar kenan can asibitin musulmi da yake tudun wada da karfe tara na safe ko to Allah ubangi ya bada ikon zuwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا قصمته وكسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم يا رب العالمين ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته توفه على الإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين